Matasan arewacin Najeriya sun dakatar da umurta 'yan kabilar Ibo su tashi daga arewa su koma yankin su na kudu maso gabashin kasar zuwa ɗaya ga watan gobe. A wani gagarumin taro a Abuja, haɗaɗɗiyar kungiyar matasan ta ce ta ɗau wannan matakin ne saboda kiraye-kiraye da dattawan yankin suka yi da kuma 'yan kabilar Ibo masu son zaman lafiya da ci gaba da kasancewar Najeriya dunkulalliyar ƙasa. Ɗaya daga shugabannin matasan Nastura Ashi Sharif ya ce sun daidaita da kungiyar gwamnonin arewa kan wannan lamari in ka ɗebe gwamnan Kaduna Nasiru Rufa'i da ya ce ma a damƙe su sannan ko sun kafa wasu ƙa'idoji na janye wannan wa'adin. Ƙa'idojin sun hada da kama shugaban kungiyar rajin kafa biyafara Namdi Kanu, gudanar da zaɓen raba gardama kan biyafara rufe duk shagunan sayar da ƙwaya da ake zargin Ibo na yi a yankin Arewa da kuma hukunta duk masu furta kalaman ƙiyayya. Har iyayen iyayen iyayen mu suke zagi. misali ka ji mutum yana zagin shi Usman dan Fodiyo me hada shi Usman dan Fodiyo da wata Najeriya ya ma san Najeriya ya ma san za a wata Najeriya shi amma ka kaga zagin maki amma ka gaya min da ka ji wani Bahaushe guda ɗaya mutumin Arewa ya fito ya zagi Awalawo ko ya zagi Namda ko ya zagi wani wanda yake kamar wani jagora a wajen mutanen kudancin Najeriya ba mai mu mu akwai ba mu ba mana tarbiyya ta cin mutunci da zagin mutane ba amma ana zagi nami iyaye to wannan abubuwan su ya dame mu ka ce to tunda abin ya zama haka gara a basu su kasar su tafi to yanzu manya suka sa a gaba da ita gwamnatin tarayyar Najeriya da wasu kasashe ma wasu ambasadoji na su kasashen jakadu na su kasashen duniya da sun neme mu sun nemi tun da dai ku mun fuskanci mutane ne wayayyu masu ilimi gogaggun mutane ku ɗauke wannan wa'adi da kuka bayar. Sunana Tasiu Muhammad Fantami ni ne coordinator na North East. Shi kanun da yake magana ikirarin biyafara ai bai san biyafara ba bai ma taba ganin ta ba tunda in ka ɗauki shekarunsa yana ƙasa da shekara arba'in ne biyafara kuma hamsin da ne. Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya Kashin Shatima da ya halarci taron ya ce matakin shine mafi Ala. Sun nuna kauna ga kasar mu kuma sun nuna daraja ga mu su Don abin nan ya yi mana matukan farin ciki. ba don komai ba ta raba mu daga fitina insha Allah. Malaman addini irin su sheik Abdullahi Balalawo sun yi fatar da tawon kabilar Ibo za su ja kunnan masu rajin a ware. Saboda haka waɗanda suke tunanin cewa lalle ba su yadda da irin abin da su kanu suka ɗauka ba su ma abin a yaba musu ne. Kuma ina fata shugabanninsu za su tsaya tsayin daka su ga cewa wannan muradu da ake ta yawo da shi bai kai ga ainihin wato kai ga cin nasaran abin da suke so su kai ba saboda haka zaman mu kasar najeriya muna da mabambanta addini addinanmu ya umarce mu kowanne da zaman lafiya wasu daga 'yan kabilar ibo mazauna arewa sun halarci taron da nuna ba za su tashi ma daga arewar ba sunana chief odum onibo mu a kano muka girma na muka aure na kuma muka nema abinci ba mu da wani waje na zama ko kuma na nema abinci Ya mu ma a can muka haife su dan wasan nollywood kenneth okonko da wasu 'yan ibo sun nuna farin ciki ga matakin nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya